السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to da izinin Allah za mu tashi dai a aya ta 275 آه سورة البقرة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينهى الله الربا ويمنع الصدقات والله ما يحب كل كفار حكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم a waɗannan ayoyi da za mu karanta za mu ji ma'anansu a yau ne a cikin da kuke ke wani shawo za a yi haji bayan kuma a yakan karan su wanda ya kwai kuwa wajen shawa da kuma a yi kara da halar masu kuɗi su rika ciyarwa suna taimakawa da kuma yadda musulunci ya bawa miskini da fakiri da kuma maraya wato muhimmanci wajen kulawa da su har ma ya wajabta waɗansu kaffarori daban-daban daban har goma sha uku da na lissafa mana wanda dukkansu don kulawa da miskini ne da kuma irin lada mai ɗimbin yawa da Allah ya tanada wa masu ciyar da dukiyansu ga fakirai da addinin Allah da wani buƙatan girbe abin da ya shuka don ya ciyar da kansa ya ciyar da ƴaƴansa sai aka turo guguwa mai wuta ta zo ta halaka gonan Allah ya ce a cikinku akwai mai son ya kasance irin wannan tsohon idan a'a to a kiyayi yin abu don riya ko don gori ko kuma don cutarwa mun ji matsayin masu ciyarwa da masu kuɗi ko ba haka ba to shin shi talakan da aka ce a ciyar da shi ɗin a musuluncin me haka ko da yin da yake shi amma bai yi da aka ce nan da shi ya ta wa ma ce fadila su fi da fara wa sabila ko lil fuqara wanda Allah madaukakin sarki ya yaba musu yace la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affufi ta'rifuhum bisimahum sai Allah ce la yas'aluna nasa duba la yas'aluna nasa ilhafa la yas'aluna nasa ilhafa Allah ce duk ciyarwar da za ku yi ku tuna da waɗansu talakawa miskinai wanda ba su da shi ɗin amma ba sa taɓa tambayan mutane don kame mutuncinsu. wannan sifar saboda rashin roƙon in ba ya kai makura ba ba a san shi akwai ba da malam sali ya taba taro ayoyi salihu yaqub ya taba taro ayoyi da hadisai musamman ya yi su akan roko da barace barace domin waɗansu na gani ya dace ya kamata a bar mutane to shine zan ka abun a musulunce mun ji su masu kuɗi ba a basu ba an ce su ciyar saboda Allah kuma su ba abun nan talakawan muhimmanci kwarai da na kuma da ba da kar wani ya zauna Allah ya ya fifita ya gabatar da neman sana'a da neman abin da ka ci sama ma da jihadi Allah ce wa akharuna yadribuna fil arzi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah ya ce mutane kasu biyu suke waɗansu suna zuwa su nemi abin da za su ci su yi ta yawo a doron ƙasa suna kasuwanci suna neman abin da za su ci suna neman falalan Allah daga Allah ɗin waɗansu kuma suna jihadi fi sabilillahi cikin ayon da aka kawo aka kalil illadi na uhsiru ɗin. ga sunan talakawa ne talaucin ya dabaibaye su ya hana su yawo la yastati'una darban fil ardi ba sa iya kasuwanci ba su da wata sana'a da suke yi amma duk da haka wanda bai san halin da suke ciki ba yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi saboda tsaban kamewa sai Allah ya ce bi simahum da ka gansu zaka ga alaman talaucin a tare da su amma duk da haka la yasaluna nasa ilhafan ba sa roƙon mutane su matsawa mutane da roƙo kaga Allah ya yaba musu babban malami masanin tafsirin nan Sheikh Nasiru As-Sa'di rahimahullahu Allah ji kanshi mai tafsirin nan na abin nan mm, tafsir tafsirul Quran sai yace ma'ana ba sa manne wa mutum su yi ta binka su yi ta binka su yi ta matsa maka sai ka ba su shi ne ma'anan layis alunan nasa ilhafan sannan wata aya mata zo ta ranar juma'a da yake kiristo a yahuda suna hutu ranar asabar ba sa buɗe wuraren sana'ansu kiristoci su ma su kulle wuraren sana'ansu ranar lahadi sai allah ya ce su ko musulmai kada su kuskura su ɗauki ran juma'a ranar hutu ne su kulle wuraren sana'ansu mutum ya kwana da yunwa iyalansa su kwana cikin matsi ya zo ya kala ya ce don ranar juma'a ne to Allah ya ce fa'iza ƙudiyatis ina ne Allah ya hana a buɗe shaguna a buɗe wajen cinikiran juma'a ya ce idanu diya lissalati min yaumil juma'ati fas'au ila zikirin lahi sai ya ce wa zarun bai'a lokacin da liman ya hau mimbari ne zai huɗu ba Allah ya ce to kowa ya bar wata sana'a da ciniki da saye da sayarwa a kulle shaguna don menene Allah ce fas'au ila la ku je ku saurari hudu ba ku yi sallar juma'a amma da da zaran an gama Allah ce fa idza qudiyatis salatu da zaran an idar da sallar juma'a sai Allah ce fantashiru fil ardi kowa ya bazama a doron kasa wabtagu min fadlillahi ku je ku nemi abincinku da sana'anku kar mutu ya dunkule a gida ya ce juma'a ta hana shi yau cin abinci Allah ya abin nan to wannan kaɗan daga cikin hadisai kenan ai daga cikin ayoyin Allah hadisai kuma suna nan da dama wanda suke haramta roƙo da bara hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya da su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu al-mas'alatu bi ahadin hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin wannan hadisin bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ma'ana manzo Allah sassale ce mabaraci mai roƙo ba zai gushe ba roƙon yana sanya yana ta wannan roƙon har ya mutu ya gamu da Allah gobe kiyama bayi da tsokan nama a fuskan shi duk lokacin da ka roƙi mutum kaman ka cizge wata tsoka ce daga fuskanka daga lokacin da ka roƙi wani kaman ka fisge ne demo ka ne roƙo demo kake fisge naman fuskanka ba zai gushe ba a cikin wannan yanayin har ya gamu da Allah gobe kiyama bayi da nama a fuskan shi kwarangwal zaka ga fuskan shi saboda menene yawan roƙo ne ya cizge masa naman ya cire shi babban malamin nan Sheikhul Islam wato eh, Ibn Uthaymeen yace wannan yana nuna tsoratarwa ne mai tsananin gaske da Allah ya yi wajen haramta tsananta roƙo da barace-barace shi yasa malamai suka ce baya halatta ga musulmi ya rika roƙo sai dai illa lura ce ta kai shi ta kai shi ta danna shi ta hada shi da bango ba yanda zai nan ne sai ya roƙa saboda ita yar wannan lalura daga lokacin da ya rore ta shikenan babu roƙo kuma amma mutum ya rika roƙon abubuwan da kamaliyat ne ba necessity na rayuwa ba ne waɗansu kamaliyat ne wani yana so ya misali ya canja kujerun ɗaki ne ko kuma wani yana so ya canja waya ne yana so yanzu ya, ya sayi babba ko blackberry sai ya fake da wani roƙo ko ya yi ƙarya yau an masa kaza ko school fees ɗin shi sun gaza yana roƙon mutane don ya samu waɗannan kuɗin ya je ya sayi wannan abun wanda ba wata lalura ba ce idan ɗan adam ya rasa ta zai shiga wani irin yanayi mai tsanani ya buge ya rika roƙon mutane wannan haramun ne matuƙa baya halatta in ji malamai saboda haka wani hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu Allah da shi annabi sallallahu alaihi yace wanda ya tambaye yake roƙon mutane domin ya yawaita kuɗi kawai ya ga dai yana tarawa yana ajiyewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana roƙon mutane garwashi ne na wutan jahannama in kaɗan ya roƙa to garwashin shi gobe kiyama kaɗan ne inda yawa ya roƙa ya roƙi garwashi mai yawa a gobe kiyama wannan hadisi muslim ne ya shi shi ma muhammad salih usaimin ya ce wanda ya tambayi mutane dukiya don ya rika yawaita shi yana tara yana kirga yanzu ina da kaza ya je ya yi ajiya gobe ya fito ya roka ya lafta yanzu kuɗina sun dawo kaza kullum don ya kirga ya rika tara su ne to ya ce yana roƙon mutane ya ce sai usaimin eh, ya ce to ya san fa yana roƙon wato garwashi ne na wuta ake bashi in ya yawaita roƙon ya yawaita garwashin in ya karanta roƙon ya karanta garwashin wuta idan ya bari duka roƙon ya bar garwashin wuta gaba ɗaya ya rabu da wuta abinda shekul islam ya faɗa kenan ya ce to a nan za mu fahimci duk abinda ka ji Allah ya ce in ka yi shi kana da za a sakanta maka da garwashin wuta gobe kiyama to wannan abun kaba'iri ne yana daga cikin menene kaba'ira so bara da roƙon mutane ba tare da abin buƙatuwa mai tsanani ba to yana daga cikin manya-manyan kaba'iran zunubai wanda manzo Allah ya nuna cewa garwashin wutan jahannama ake bawa mutum kuma ba a taba gafarta mutum sai ya nemi tuba da gafara ga bari wannan sana'a hadisi na uku hadisin abdullahi dan mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda talauci ko bukata ko damuwa ya same shi sai ya kora wa mutane wannan damuwar tasa kamar laifin su ne to yace har abada ba zai samu biyan bukata ba amma wanda Allah ya jarrabe shi da talauci da rashi sai ya mai da al'amarin zuwa ga shi Allahn da ya jarrabe shi ɗin ya ɗora wa Allahn wannan, to fa kullahu lahu bi rizkin ajilin, Allah yana dab da ya saukar masa da arziki cikin gaggawa ya warware masa wannan damuwar, au ajilin cikin gaggawa ko cikin jinkiri, Allah ba zai jarrabe ka ba, ka riƙa kai ƙaran Allah wajen mutane. kamar yanzu Allah na tuba mutum ya yi hatsari amshi ya yanke ya zamanto guntule haka sai ya naɗe daidai wajen ya naɗe daidai wajen sai ya zo ya tsaya ta inda ya san mutane ke wucewa ko a masallatai ko ran juma'a ya riƙa nuna mutane wannan wajen yana nuna wannan dungulumi don a bashi wani abu tamkar yana cewa ku duba abin da fa Allah ya mun yanzu za ku kyale ni haka ku wuce kamar yana kai ƙaran Allah ne to Allah ya ce manzo Allah ce duk wanda Allah ke jarraban shi abun da wani abu ya rika kai ƙaran Allah da kukan Allah zuwa ga mutane ba za su taɓa warware masa ba amma idan ya mai da abun zuwa ga Allah da shi ɗin ne ya ɗora masa to zai samu biyan bukata hadisi na hudu hadisin ƙubaisata al makhari yace na ɗauki na je na dako ma wani mutum sai na zo wato na je na ɗauki nauyin wani bashi sai na zo wajen manzon Allah sallallahu ina roƙon shi ya taimaka mun in biya wannan bashin ko wani nauyi sai manzon Allah sallallahu ya ce masa ka zauna ka jira sai lokacin da muka samu wata sadaka in ta zo mana ta zakka ko ta wani abu idan ta zo mana to za mu umurce ka mu ce mu baka daidai biyan bukatunka amma yanzu ba mu da wani abu amma tun da kana da bukata ka zauna sai wani in ya kawo wani abu na sadaka sai ya ce amma ina baka shara ya kubaisa innal mas'alata roƙo fa da bara baya halatta ga wani musulmi sai ga ɗayan abubuwa uku yace mutumin da ya ɗauko wani irin nauyi ko na bashi wanda ba mai biya masa to ya halatta ya zo ya roƙa a biya masa daga nan in an biya masa shi kenan ba roƙo ko mutumin da wani bala'i ya safi dukiyan shi gaba ɗaya misali mutum ne ya yi gobara gaba ɗaya abinda ya mallaka ya ƙone wanda kowane mutum yana iya ba da shaida lallai ne ya shiga kunci da matsala to na yakan zuwa ya roƙa a bashi saboda ya toshe wannan abin da ya same shi kawai daga nan babu wani roƙo ba wai daga nan ya zarce ba sai mutumin da a talauci ya same shi bai roƙa ba sai da aka samu mutum uku masu mutunci dattawa su suka zo suka bayyana wa mutane ke gaskiya ne fa ya shiga matsala mu muna shaida irin yanayin halin da wani ya faɗa gaskiya wani yana bukatan taimako sai da waɗansu suka faɗa ma a taimaka masa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan mutanen su ne ya halatta su yi roƙo amma fa in su roka roƙa suka toshe wannan kafan shi kenan ba wai za su a ba ne sai ya ce su ne kawai roƙo ya halatta a gare su amma idan ba haka ba mutum da zai zai rika roƙo a bashi yau ya roƙa a bashi kullum manzo Allah sassala ce yana cin suhutu ne me a suhutu shine haram yana cin haram ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗayanku ya ɗau ya zauna haka yana roƙon mutane an bashi ko ba a bashi ba ya fi masa abin da ya fi masa alkhairi ya ɗauki igiya ya shiga daji ya karyo kiraren dafa abinci na girki ya zo ya sayar wa jama'a ya sa ‘yan kuɗin shi aljihu ya fi masa alheri ya rika bin mutane yana roƙonsu ina fata an gane wannan ko sai hadisi na biyar hadisi ne wanda wani sahabi radiyallahu anhu shine hakimu Ibnu huzam yake cewa na zo wajen manzo Allah sallallahu na roƙe shi kuɗi ya bani na daɗa dawa na roƙe shi ya bani na daɗa dawa na uku kuma na roƙe shi ya bani sai manzo Allah sallallahu ya ce amma hakim zo mana ina da magana da kai yace hakim kaga ita dukiyar nan da ake baka kullun ka ce a baka a baka to dukiya tana da da'i kuma tana da jan hankalin mutum idan yaga yana roka ana bashi amma ina tabbatar maka wanda ya karba bisa tsaban bukata sai da aka bishi aka bashi Allah zai sanya masa albarka a ciki kana zaune aka baka ka karɓa, annabi ce za a sanya maka albarka a ciki amma idan kana karɓan duken nan bayan kai kai ta bin mutane ka wahalar da kanka kana bin mutane wannan ya baka wannan ya baka Allah ba zai taɓa sanya maka albarka a ciki ba yace ka kasance tamkar mutumin da yake ci baya koshi ya ci baya koshi ya ci baya koshi haka roƙo da baraye yake ba a gajiya da ita sai yace ya ce ya rasulallahi ya manzon Allah in ji wannan sahabin na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya daga yau ba zan sake tambayan wani wani abu ba na maka alkawari har ranan da zan rabu da duniyan nan in koma ma Allah na bar roƙo ma ya rasulallah ina fata an gane sahabin nan ya guji wannan roƙon kai hatta inda yana kan doki tsumagiyar dukan dokin shi in ta faɗi ƙasa in wani ya ce zai ɗauka ya mika mai shi da yake kan dokin zai ce a'a na roƙe ka maka mun wani abu ne zai bar dokin ya sauka ya ɗauki tsumagiyar ya hau dokin yana gani ya ce wani ma da Allah mai komo wani tsumagiyar da ta faɗi yana gani ma ya roƙe shi wani abu haka ya yi abin nan ya rayu wannan sahabin aka zo zamanin sayidina abubakar akwai irin haƙƙin manyan sahabai da ake basu na dukiyan ganima idan sayyidina abubakar ya kira shi zai bashi ya ce ba zai karba ba har zamanin sayyidina abubakar ya tafi bai taba karban haƙƙin shi da irin wanda ake bayarwa daga hannun gwamnati ba Sayidina umar shima ma ya zo shi ya ci gaba duk wanda ake ware musu su yana ba su shi idan sayyidina umar ya kira shi zai ba baya karba sayyidina umar ya gayyaci manya-manyan sahabai ya ce ku shaida fa kar je gobe kiyama wannan yace na tauye masa haƙƙin shi ku shaida fa na bawa hakimu ɗan huzam haƙƙin shi ya ƙi karɓa ku zamanto shaiduna ina fata an gane ko to daga ƙarshe dai mun ji kissan mutumin nan da aka raba masa gida aka raba gida da dukiya za a bashi yace ya yafe to a taƙaice waɗannan hadisan duka da ayoyin nan suna nuna wato bara da roƙo haramun ne bai dace ba ga musulmi a musulunci sai dai in tura ta kai bango kuma har ila yau sai dai in wani ne zai fito ya ba da shaida ya ce gaskiyawa ne ya cancanci a taimaka masa ko kuma shi in iya shi ya sa Allah ce wa amma sa'ila fala falatan har me falatan har eh kar ku tsawatarwa mai bai domin mutum ya bika ya bika akwai kular wanda za ta kai har ka tsawatar masa din to kaga musulunci ya hana ya hana irin wannan har ga Allah musulunci yana in dai har ya kai ka matsalan ta kai ka ƙuriya ka roƙa to daga lokacin da aka baka ka biya wannan bukatar nomo roƙo babu roƙo to wannan shine abinda zamu rufe waɗannan ayoyin da su kenan da fatan Allah mana albarka sai aya ta yau Allah maɗaukacin sarki ya ce bayan ya nuna masu ciyar da dukiyansu don Allah to sai ya nuna kuma allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba a mu'amalansu a sana'ansu a kasuwancinsu da hulɗansu da mutane wanda suke gina mu'amala a kan riba suke tara kuɗin su riƙa ci su ciyar da iyalansu su ciyar da 'ya'yansu su ci yadda a su biya kuɗin makarantar ‘ya'yansu duk wani abin da za su yi su riƙa da kuɗin riba to laya ya komuna gobe kiyama idan ta yi ba za su iya tsayawa ka gansu sun tashi sun miƙe suna tafiya yadda kowa yake tashi yana tafiya ba idan aka ta da kiyama aka ta da kowa daga kabarinsa za ka ga kowa ya miƙe ya tsaya daram yana tafiya amma maciya riba alashe la ya na su ba sa iya tsayawa su miƙe ka gansu a tsaye a kafe suna tafiya ba sa iyawa illa kama ya komun labi ya habbatu shaitanu min almasi za ka ga irin tsayawan da suka yi suke yi da tafiyan da suke yi kaman tafiyan wanda shedanu suka zo suka bige shi irin mutane da wanda suke da menene bugun shedanu aljanu din nan zaka ga mutum yadda shaidan zai bige shi ya faɗi din nan bai iya tashi kaga yana kaman mai farfadiya haka yana tafiya kaman bugagge haka to haka zaka ga maciyari ba za su tashi gobe kiyama me yasa ya Allah Allah ce zalika dalilin da yasa za su tashi a irin wannan yanayin laifinsu annahum qalu innamal bai'u mithlu riba sun halatta riba a rayuwansu sun halatta sun halatta wa kansu cin riba da mu'amala da riba din don tsananin cin riban da mu'amala da riban sai suka ce wai ai kasuwanci na kama da riba kaga al-mushabbahu bihi ne suka dauko shi suka mai da shi shine al-mushabbah shi kuma al-mushabbahu din suka mai da shi vice versa ya zamanto al-mushabbahu bihi domin misali idan mutum jarimi ne kakkarfa ne to idan ka tashi ta manta shi shi din ne zaka kamanta da zaki kace kai wane kaman zaki yake ko ba haka ba saboda kama da wane baya wane to anan maimakon su ce mu muna mu'amala da riba ai riba kaman kasuwanci yake a'a sai suka juya suka ce kasuwanci ne ma kaman riba kaman ka ce kai zatin na yana da karfi kaman wani kaga ai ka juya abun upside down kama da wani kuwa baya wani maimako su ce ai riba yanda ake mu'amalan kasuwanci da sayar da sayarwa to ai riba kaman kasuwanci take sai suka dauko kasuwancin da yake halal din shine suka kamanta shi kuma da riba wanda take haram innamal bai'u mithlu riba alhalin kuma suka juya abun alhalin wa ahallallahu bai'a alhalin shi cinikin ne Allah ya halatta wa harrama riba ya haramta riba sai suka ɗauki abu na haram halal ɗin sai suka kamanta shi da na haram maimako da na haram ɗin ne za su kamanta shi da na halal Allah ya ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi duk wanda gargaɗin nan ya zo masa daga ubangijinsa ga aya yau ƙarar da take haramta riba da mu'amala da riba da cin riba da ba da shaida akan riba da rubuta riba duk wanda yake involve a cikin riba Allah ce to ga aya nan ta zo faman ja'ahu mau'izatun duk wanda wa'azin nan ya zo masa da gargaɗin nan ya zo masa min rabbihi daga ubangijin shi fantaha ya han ya bari ya kame daga cin riba da mu'amala da ita to Allah ce falahu ma salafa mun yafe masa abin da ya wuce da wa amruhu ilallahi al'amarinsa yana ga Allah in an je gobe kiyama al'amarin shi yana ga Allah in Allah ya ga dama ce ya yafe masa ya je kawai domin yawanci idan mutum ya tuba ga barin abu Allah yana yafe masa abin da ya yi a baya amma wa mana ada wanda ya daɗa dawowa ya yuton kuma bayan ya san riban haramun ne an haramta ya ji saƙo daga Allah ya ɗan bari na kwana biyu wa mana ada wanda ya daɗa dawowa daga baya ya laɓe a ɓoye ko a bayyane to fa'ula'ika ashabun nari kawai waɗannan su ne ma'abuta wuta kawai wuta za su inji Allah za su fita ya Allah in sun shigan Allah ce hum fiha khaliduna in suka shiga za su dawwama a cikinta ne inji Allah Allah ce yamhaqullahu riba Allah yana dishe albarkar riba Allah yana kwashe albarkar riba duk wanda ya kuskura ya samu kuɗi na halal sai ya je ya samu kuɗaɗen riba ya ɗora akan na halal ɗin to albarkan na halal ɗin wannan da ka ya ta da na halal da na haram ɗin zai kwashe albarkan wancan gaba ɗaya narkar da albarka ya tafiyar da ita Allah ya ce yamhaqullahu riba Allah yana cire albarkan da take cikin riba yana dakushe riba ya dishe riba ya tafiyar da albarkan duk dukiyan da aka tara ta hanyar riba ban yawan miliyoyin kuɗin da suke ciki komai yawan gidajen da aka gina ta hanyar riba ko man yawan motocin da aka saya ta hanyar riba Allah yana tafiyar da albarkan gaba ɗaya a take tamkar kyaftawan ido amma wa yurbi sadaqat Allah yana haɓaka sadaka yana haɓaka sadaka in ka bayar da dukiyanka sadaka Allah yana haɓaka ta ya jujjuya maka ita ya rika investin ɗin uh, sadaka yana ninka ta yana ninka ta yana ninkanta kamar yadda muka faɗa a can baya kamar fali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim in ka bawa Allah sadaka Allah yana karɓanta ya haɓaka ta ya ninninka maka ita amma in riba ne ka bayar ka ɗauka ka yi amfani da ita to ita kuma tana dakushe duk wani albarkan da wani abun da ka mallaka mai albarka riba tana dakushe shi ta tafiyar da shi duba daga karshe mai Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin Allah fa baya son dukkan mai yawan kafirci tamkar mai cin riba da mai mu'amala da riba fa yana dab da kafiri ne tunda ƙarshen ayan ta nuna Allah baya son mai yawan kafurci asimun kuma mai yawan saba wa Allah subhanahu wataala kaga mu'amala da riba da cin riban gaba ɗaya tana dab da kafirci Allah rufa mana asiri yasa Allah ya la'anci Yahudawa ya tsine musu cikin dalilai da sabuban da yasa Allah ya tsine musu ya la'anci Yahudawa ya maida waɗansu birrai da jikoki ya maida waɗansu aladu daga cikin causes ɗin abubuwan da suka sabbaba musu wannan akwai cin riba eh yawan ƙaryata annaban Allah yawan hana mutane shiga tafarkin Allah wa bi aklihimus suhta da yawan cin riba da dukiyan haram Allah ce la'annahum muka la'ance su samma'una lil kadhibi akaluna lisuhuti masu yawan jin ƙarya ne masu yawan cin dukiya ta riba yawanci yahudawa kenan duk inda kaga bankunan nan tsarin su ne na cin riba bankunan su waɗansu manya-manyan hotel yawanci nasu ne su irin imf din nan nasu ne ba wa ƙasashe ba su suka a sanya musu ruwa mai ɗimbin yawa wani ka samu kai mutum tun da ya tashi yana yaro ya san ana bin najeriya ba shi lokacin Obasan ya ya biya ya yi ƙoƙari ya yi hoɓasa ko daga bayan an sake ɗauka uku kullum bashin tun ba a haife ka ba fa aka ci amma har yau yana nan kuma ninnin kashin ninkin ninkin ninkin da yake da shi ya fi wanda aka bayar asali Allah jikan abacha ina jin ya taba ce zai biya gaba ɗaya suka ce a'a ya ce wai ba za su karɓa yanzu ba ai sun yi alkawari sai shekaru kaza ya ce a buɗe akan zai tura musu su ajiye shi a can ɗin in shekarun sun cika ya su ɗauka na san ai wannan arkabu obasanjo ma Allah saka masa ya yi ƙoƙari ta wannan ɓangaren baba ke na ya ya abun nan ina fata an gane ko ya yi ƙoƙari ta wannan ɓangaren ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki yace riba tana tawaye dukkan albarkan abinda kuka mallaka ta dalilin biyan bashin riba sai samu ba za ku iya biyan mutane albashi ba ba za a iya biyan malamai ba ba za a iya biyan ma'aikata ba ba za a iya biyan su wani ba ba asibiti a tsotse dukiyan ba magungunan asibiti ba kamfanoni ba ku komai sai ka ji dukiya sai an same ta sai ka ji kashi casa'in ɗinta kawai ya tafi wai ana biya ba su suka haka za ka tarar dama wanda suka karɓo ɗin ana ganin inda aka sa su ma da babu laifi amma ba abin da kake gani a ƙasa ɗin sai dai tilin ba su suka Allah rufa mana asiri na'am innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukacin sarki bayan sun yi imanin sun yarda da Allah wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu ayyuka na kwarai wanda babu saba wa Allah a cikinsu ba sa mu'amala da riba ba sa cin duken mutane da barna ba sa sabo suna ayyuka na kwarai bayan haka kuma sun nesanci haram wa aqamu salata suna tsayi da sallah a lokutan ta ba sa wasa da ita bayan haka wa atawuz zakata suna fidda zakka haƙƙin Allah su ba ma waɗanda Allah ya ce a bawa ɗin Allah ce waɗannan mutanen lahum ajruhum inda rabbihim lallai ladansu da sakamakonsu yana nan a wajen ubangijinsu Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kun tuna mun maimaita irin wannan kalman yafi a kirga Allah ce ba sa tsoro lokacin mutuwa duk wani abin da zai zo maka daga lokacin zare rai da abin da zai biyo baya bayan zare ran da zaman kabari da tashi daga kabarin da tsallake sirade da tsayawa gaban Allah daga wuta ana ganinta Allah ce karka ji tsoron komai na waɗannan walahum yahzanun kuma ba za su yi bakin cikin barin abin da za su bari a bayansu ba so nawa don Allah muna karanta wannan Allah fa yana ce karka ji tsoron komai in dai kana imani da Allah kana ayyukan alkhairi kana kiyaye sallan nan sannan kana ba da haƙƙin Allah Allah ka shi ya lamunce maka fa in mutuwarka ta zo karka ji tsoron komai sannan karka yi baƙin cikin rabuwa da 'ya'ya da abubuwan da za ka rabu da su a baya karka ji tsoro kawai in jala karka yi baƙin cikin rabuwa da su Allah fa ya baka wannan garanti ɗin ya lamunce maka amma sai ya sanya maka sharuɗa shine yi imani da Allah ka yi aiki na kware ka kula da sallah zaka ga a duk ayyuka idan za a faɗa na ibada ba wanda ake yawan ambaton a kula da shi irin sallah domin shine rayuwan kan gaba ɗaya me yasa ake emphasizing a cikin sallah kan sallah saboda zakka ba kowa bane yake yin ta ina fata za ka samu mutane 99% suna mutuwa su koma ma Allah 90% na mutuwa su koma ma Allah Allah bai ba su na zakkan ba 90% na mutuwa su koma ma Allah Allah bai ba su na haji ba 90% na mutuwa su koma ma Allah waɗansu ba sa azumin saboda wani tsufa wani rashin lafiya wani kuma abin tafi lalurai dai daban-daban ga su nan to da me zai rage maka sallan sallan ita ce waɗancan ɗin mu ɗauka makana da halin su su shekara shekara amma sallah fa a rana sau biyar a sallolin farilla kana interacting da sallolin farilla sau biyar a rana banda nafilfilu banda tahiyatul masjid banda shafa'i da wutiri banda rak'atanil fajr banda rakatani duha banda sallan idi banda sallan banda waɗannan duk ga suna kullun su suke nuna symbol na addinin ba kaman sallah ba kaman sallah ina fata an gane ko su ne kamar yadda na faɗa a can baya in mu rasa ruwan sama sallan ne in kusufi ko ko kusufi eh, kisifewar rana ko na wata sallan ne salatul istikhara sallan ne salatul haja sallan ne idi sallan ne adha sallan ne duka gashi nan dai komai namu sallan ne shi yasa Allah yake yawan maimaita a kula da sallah a kula da sallah a rika yinta na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكك إيماني دا الله اتقوا الله فكار جنس ورن الله نوجا حرك الربا كار جنس ورن الله فكجربا وذروا ما بكي من الربا ku guji mu'amala da riba ku guji riba ku ware abin da ya karu a dukiyanku na riba ku ware shi gefe in kuntum muminina in ku mumunan gaske ne imaninku na gaske ne da Allah to ku guji abin da kuka aka tara ta hanyar riba in kuma baka guje shi ba to dama kai ba muminin bane Allah yake fa illam taf'alu idan ba ku guji riba ba ba ku guji mu'amala da riba ba ba ku ware abinda kuka tara na riban nan kuka ajiye shi gefe ba to Allah ce fa'adhanu bi harbin min Allah Allah ce na ku ku dakaci wani irin yaƙi daga Allah da zai zo muku fa'adhanu Allah ce na shelanta muku na yi declaring in yaƙi da ku maciya riba Allah ce sai na yaƙe ku yaƙin nan da zai zo muku daga Allah ne da manzonsa fa'adhanu bi harbin minallahi wa rasulihi idan ka ce da Allah da annabi Muhammad sallallahu za ka yaƙi ka aika san ka gama yawo ka gama yawo to Allah ya ce idan ba ku daina mu'amala da riba ko cin riba ko tara riba ko ba ku ware ta kuka tankaɗe ta kuka rairaye ta kuka fidda ita daga dukiyanku ba Allah ce to na shelanta yaƙi da ku da ni da manzona Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wa in tutum idan kuka tuban kuka ce mun tuba mun dena Allah ce falakum ru'usu amwalikum ku kalbi asalin capital in kuɗin kuɗin capital za ku kaba. kar ku karɓi wanda ya ƙaru ta hanyar interest la tazlimuna wa la tuzlamun kada yadda ku yadda ku zalunci wani haka na kar wani ya zalunce ku musulunci addini ne wanda ka'idansa la barara wa la dirara ba cuta ba cutarwa ba zalunci ba zaluntan wani domin Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi ni Allah karan kaina na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman na sanya shi a tsakaninku abin haramtawa saboda haka falata zalamu kada ku yadda ku zalunci duk wanda yake mu'amala da riba to yi ana zalintan shi ne ko kuma wani ne ke zalintan shi yana zalintan wani in shi ne mai karɓa ina fata an gane ko ana zalintan shi ne in daga wajen shi ake karɓa Allah ya ce wa in kana zu usratin domin za mu zo mu yi bayani na so mu fara da ayoyin ne so gobe topic dinmu insha Allahu za mu ƙara dandake waɗannan ayoyin mu fidda menene riban riban ta kasu kashi nawa ya take a yanzu ina take shiga me hukunci ta shine duk za mu zo mu yi da izinin Allah gobe amma za mu fara shimfiɗa da ayoyin ne su zamanto mana menene su ne za su haskaka mana so gobe za mu kawo definition na riba ma'anan shi da yadda ya karkasu da yadda za a gane riban da kyau to ana cewa in kana zu usratin idan mutum ka bashi bashi yawanci abin da ke haifar da riba kenan wani ayan ta yi bayani ɗaya kason ne shine in baka bashin dubu goma wani ga dubu goma na baka bashi amma da sharaɗin in ka zo mayar mun fa sai ka ƙara dubu biyu to wannan ƙarin ne riba ko kuma asali na baka dubu goma da shara'in ƙarshen wannan watan bakwai da muke ciki julai ɗin nan yau muna tatin ko ƙarshen julai za ka bani za ka bar da dubu goma na da aka zo ba ka samu ba to sai na ce to na ɗaga maka zuwa ƙarshen august amma da ƙarin dubu biyu a kai dubu biyun ba wai an yarjejeniya tun farko ba ne a'a mun yarjejenan bashi zan baka dubu goma ka damun da dubu goma yanzu ta ya aka yi dubu biyun ya karu saboda na kara daga maka zuwa karshen wata-wata sannan watan kuma august da ya kare ka buga ka buga baka samu ba sai ka zo kacin wallahi ban samu kuɗin ba na ce to na kara ɗaga maka zuwa karshen september da ƙarin dubu biyu demo na ɗaga maka demo ƙari na hawa to shi wannan ɗin shine Allah yace to wa in kana zu usratin Allah ce idan wani ne kuka ba wa bashin kuɗi kamar dubu goma da na faɗa lokacin biyan yayi sai kana zu usratin ya zamanto bai samu ba Allah bai buɗa masa ba ga ranar da aka ajiye zai biya yayi Allah ce to fa naziratun ila maisara ku daga musu ne har lokacin da za su samu yace to wane eh na ƙara maka wata biyu ka je wata iya duk lokacin da Allah ya hore maka cikin wata biyu da na ƙara maka ka kawo mun kuɗin ba wai ka daga ka ƙara kuɗi ba a'a ka daga masa ne don ko Allah zai hore masa lokacin da ka daga masa ya zo bai samu ba Allah ya ce fa naziratun kuma ila maisara ka ƙara ɗaga masa shi ma da ya zo ɗin bayan ɗagawa na biyu bai samu ba Allah ce fa naziratun ila maisaratin kuma ka ƙara ɗaga masa idan ka ƙara ɗaga na ukun bai samu ba ka ɗaga bai samu ba Allah ce kai wa an tasaddaqu khairul lakum ka ce ka yafe masa ka bar masa ya je a matsayin sadaka wannan ya fi maka alkhairi akan ka rika ƙara masa kuɗi ina fata an gane ko domin yanzu da ka kace ka yafe masa ka ba wa Allah ne takan yi ka nace mai ya biya ka nace mai ya biya ran da ya biyan da sassafe barayi su zo su sace me aka yi to amma in ka ba Allah ba to wa an wa ne zo? tunda abun bai samu ba bai samu ba an daga maka kuma na tabbatar har ga Allah baka da shi din ne ba wai irin macutan na bane da dama za su karba da niyyar za su bayar matsalul ghani kenan to ka je na yafe maka wani Allah ya albarka na bar maka su to Allah yake kai haka ka mu'amalanci yan uwanka da wannan hanyar khairul lakum shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna ha in kuna da in kun sani wani zai ce kai riba nan ne fa kawai ai ka more kullun dubu biyu na karuwa wannan bai sani ba amma wanda ya sani shine ce ya bar masa a matsayin sadaka Allah ya ce ya ku maciya riba da masu mu'amala da riba da duk masu ma sa'a wa Allah a ta kowane banni fanni yau man ku ji tsoron wata rana fa mai zuwa a wannan ranan una fihi ila Allah ranan da za a mai da kowa da kowa zai koma ma Allah ya tsaya gaban ala a filin kiyama sirara babu riga babu takalmi babu komai a hannun mutum ku ji tsoron wannan ranan idan kuka tsaya a gaban Allah a wannan ranan sun tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ko a sakanta ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata mai kyau ko mara kyau cikakke in kai ɗan riba ne a sakanta maka da sakamakon da aka tana ɗan riba cikakke in kai ɗan sadaka ne a baka ladan sadakan ka cikakke wahum la yuzlamun Allah ce ba zan tawaye kowa ba in ka yi aikin alkhairi da sadaka za ka same shi cikakke ba zan tawaye maka wani abu ba don ne ba azalimi ba ne in ji Allah haka nan idan ka yi ayyukan riba ka tara riba ɗin ka yi mu'amala da riba zan cikita maka mummunan sakamakon ka same shi cikakke nan ma ba zan tawaye maka ba ko kuma ba zan ƙara maka wani wanda ba shi kai ba in ƙara maka shi domin Allah ce bana zalunci wa inna lamuwaffuhum ujurahum ghayra mankos wa nada'u al-mawazin al-qist li-yawm qiyamati nafsun shay'an wa in kana mithqala hardalin a ataina biha wa kafa bina asibin. Allah ce mu muka iya sa skeli duk mutumin da yake duk wani wanda kaga yana auna abu a skeli ya baka ga nauyin abun ga yanda yayi wayin Allah ce ba wanda ya kai mu tunda mu muna auna hatta ƙwayan zarra ma muna auna ta ta bayyana a ma'auninmu in ji Allah wa sabina bina hasibin Allah ya ce mun fi kowa iya yin hisabi in ji Allah da auna kayan mutum da auna dukkan abin da mutum ya yi to Allah ubangi ya samu dace ya kare mu daga dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hane mu Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya bar waɗannan abubuwan to ya ji Allahu makhrajan zai sanya masa mafita a damuwanka wa yarzuku min haythu la su kuma ya azirta ka ta baka zato to da yake mu yanzu imanin mu da komai namu ya koma banki mutum da ya shiga matsala bai da abin da zai zo masa a tunaninsa number one irin banki duk waɗansu kofofi ba za su zo masa a tunani ba banki ne zai fara zuwa masa bari ya je ya karba sai ya warware waɗannan matsala to shi yasa da yake shi din aka yi imani da shi shi ne hanya kwaya ɗaya da ake gani in ba da shi ba ba biyan bukatu sai Allah ya bar mu da banki amma da ka ji tsoron Allah din ka nemi wata mafitan Allah ya ce ya ji Allahu makharajan zai sanya maka mafita kuma in azurta ka gaba ta hanyar ban ba ta yanda ka zato ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya sa mu dace bismillah assalamu alaikum

to kullun ya tambayoyi a kan tarawihi tarawihi kullun sai an yi su kullun sai an yi su sai dai in ramadan bai zo ba ko kuma ba a zauna karatu ba to na farko dai asalin sallolin dare budaddu ne ba su da kaidi ba su da kaidi ba a taɓa ƙayyade wa mutum ga abin da za ka yi ba an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka tambaye shi ya sallolin dare suke yace salatul laili masna masna masna fa in khashiya ahadukumus subha falyutir yace sallolin dare ka rika raka'a bibbiyu ka sallamewa bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu kana sallamewa a duk lokacin da ka hango cewa alfijir zai keto manzo Allah yace he kai wutirinka ka rufe sallanka bibbiyu bibbiyu bibbiyu dina ya kayyade maka bai kayyaje maka ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha radiyallahu anha take ce bai taba wuce raka'a abun akwai riwayoyi da yake nuna annabi yayi 13 akwai inda 17 akwai inda 20 da wani abu akwai har 30 da wani abu da 40 da wani abu idan ka je ka duba sallolin dare da nafilfilun dare na manzo Allah riwayoyi da hadisai sun zo har akwai na 40 da yan kai akwai 30 da yan kai akwai ashirin da ‘yan kai <coughs> to shi manzo Allah Musa mu ɗauka majority ne mafi yawa ɗin goma sha ɗaya yake yi to wannan manzo Allah sassallam shi abinda ya ɗiban wa kansa ne ya ga zai iya yi kamar yadda da aka tambaye shi ya sallan dare yake ya ce ka riƙa yin bibbiyu bibbiyu kana sallama har a har alfijir in ka lura alfijir zai keto ka yi nawa ka yi witirinka ka rufe kaga annabi ya bar shi open sai wannan kuma hadisi ya zo ya nuna shi abinda annabi ya ɗiban wa kansa in ka ɗiban kanka sha bakwai ba a hana ka ba dama masna masna masna ba a kayyade ka ba in ka ɗiban wa kanka talatin kana yi kana yi kana yi kayi na talatin kaga alfijir zai keto sai kai wutiri kaga kayi talatin da ɗaya ba mai ce maka ƙala waɗanda suke nacewa sai an yi tarawihi sha ɗaya sai an yi ɗin nan ake zafafawa ga yadda annabi ya ga kaza kaza ba inda annabi ya ƙayyade mutum number one kenan sannan manzon Allah sha ɗayan da yake yi mu dawo irin karatun da yake yi ɗin a raka'a nawa wani sahabi ne ina jin akwai anas ina jin da abdullahi bin abbas manzon Allah sallallahu ya tashi suna yara suna suna bacci shi abdullahi bin abbas ina jin ya zo wata antin shi ne ko safiya ce ko ummu abin nan ne dai ya kwana wajen manzon Allah ga kuma shi Anas kanana eh, ne a lokacin ya ce manzon Allah ya tashi suna bacci ya tashi yana nafila suka kyallara ido suka ga manzon Allah yana nafila ya ce shi ma sai ya gudu ya yi alwala ya zo ya tsaya ta daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fara karatu inji Anas inji Ibn Abbas kenan manzo Allah Abdullahi da Abbas manzo Allah ya fara karatu ya fara karatu ya fara karatu yace kawai na dauka zai yi a ruku'i a aya ɗari suratul bakara na ya wuce na ce insha Allah ɗari da ashirin in ya kai nan zai a zuciyar shi fa ya na manzon Allah ya wuce na ce to ila zai kare a aya ɗari biyu ya wuce na to ina jin zai cikita bakara ne ya cikita bakaran ya gama da bakara a raka'a ɗaya ya sai na ga ya wuce ya shiga Ali Imrana ita ma ya karanta ta tatas a raka'a ɗaya ya sai da shaiɗan ya so ya sani in yi wani abin da ba zan iya haɗa fuska da manzo Allah ba shine ungudu zille unzille unzille ina fata an gane ko to inda dai aka ce ina ji ruwayan haka ne idan aka ce manzon Allah har ya karanta bakara da ali imrana da nisa'i a raka'a daya to raka'a biyu me zai karanta na uku me zai karanta gaya mun inda wannan karatu dai har yayi raka'a goma sha ɗaya mun ta ya za a yi eh, dare ya ɗauke shi sama da haka Taya za a yi daren a ce gari bai waye a raka a goma sha ɗan ba eh to in ka nace sai an yi sha ɗaya ka yi irin karatu ka yi irin karatun shi ne ka yi daidai ka ga kai ɗin ka ga za ka iya wuce eh, eh, eh, gari ba zai waye maka kafin ka yi raka ba zai waye maka a sha ɗayan ba to amma mu da muke karanta shafi ɗaya wani daga alamtara kaifa zuwa nasi shine raka'a goma to shi ya sa malamai suka ce idan ka ce za ka ɗau exactly irin na annabi raka'a goma sha ɗaya kuma kai irin karatun shi ba yanda za a yi daren ya dauke ka more than 11 raka'a ne ba yanda za a yi gari ya waye har daren abuna har ka gama din garin bai waye ba amma idan shafi ɗaya da muke karantawa misali eh shafi ɗaya to idan za ka karatunka ba zai kai irin na annabi ba to ka yawaita raka'o'in ka yawaita raka'o'in ke sa za ka ga is open gaskiya har ga Allah duk fata wanda za ka je ka duba is open sallolin dare na fila ka is open ka je ka yanda ka dama kawai ina fata an gane ko da sharaɗi a yi su amma an fi so na asham ɗin nan a cika tare da liman waɗansu idan liman ya yi goma za a yi shafar da wutar ka kaga mutane suna tafita suna tafita wai za su je su ƙara wani na dare annabi sarsal ya ce duk wanda ya tsaya tare da liman a sallan asham har liman ya gama ya gama tare da liman za a rubuta masa ladan ya yi wannan tsaiwan daren gaba ɗaya tare da liman ko da na liman ka taƙaita ya karanta goma aka yi shafa'i da wutiri ka je kai baccinka a wannan daren ma kawai a rubuta maka ladan ƙiyamun laifi. ba a so liman ya fara ka yanke ka bar liman kai ka je ka ce za ka yi hadisan yawanci suna nuna falala da tsewa tare da liman din har a sallame da shi wannan shi ne abin da ya saukaka kawai amin ya rabbal alamin na'am da ta shiga soja na? kuma ta ce ba da idan ba ta mutum ta yi na shi ya kawace mata na'am ko duka sauransu mm. ya ce ba dole babu mai zai kawace mata eh, na'am so da lai ba shi na'am kuma shi ba da shi wuce suka ba ta ba na'am shi ne ke ita ta aure shi kenan a farko abinda zai yi asidullah farko abinda zai ya ya ya aje a kai mata masu wa'azi aje a kira ta a mata nasiha a mata gargadi ta daina yin haka duk matsayin ta inda ta sallalle farijin da yana sama da ita kuma idan wannan ya faskara a zo a zuna da iyaye a ɗauki um, mataki a bata wa'azi sosai ka daina gaggawan saurin saki ga abin da bai taka karya karya ba da idan mutum inda ake gaggawan saki da rabuwa da mace idan mutum ya lura lalle an saba wata ka'ida yayin auren wani sharadi bai cika ba to shine wannan zaman auren sai a yi sauri kawai ma dama babu ma auren amma wani dan abin nan rigima haka kaɗan kaɗan in ma ya auro ta tana sojan ne ya san ga matsayinta in ma ya auro ta ne shi ya sa ta a sojan ɗayan biyu kenan to amma ba zan ce ya tura mata a waya ba ya je ya gaya ma iyayen shi da iyayenta su zauna a tattauna da ƴan uwan shi da menene ya faɗi abun da take masa ɗin su game ya dace za su iya bashi shi shawara insha Allah da fatan Allah bin ya sa mu dace wanda ce malam ina da yara wanda shi na'am ta san da yara da ke ciwon sikila na'am to ne ko muna asibiti ko muna kemis ko kuma da ba ma hmm. shi malam ne da ya rayuwa a cikin sansan kai rayuwa to Allahu tabaraka ta'ala ya je ya shawarci likita ya ga irin halin da yake ciki din ga irin abun da yake ciki ya shawarci likita idan likita ya ce gashi gashi shi kenan sai a shawarci su iyayen wannan shi ne domin allahu alam ba dole ba ne duk ‘ya'yansu zamanto masu sikila ɗin allahu tabaraka ta'ala ba zan iya ba da fatawa akan wannan ya tsaye da haihuwa akan wannan ba zan iya wannan shi ne takan yi a wata rana allah ta kaita rayuwarsa ta so yin aure a wani gu ta samu ‘ya'ya masu lafiyan ta bangaren wani mijin takan yi nan gaba zama ya yi tsami ya rabu da ita da ita har abada an haramta mata haihuwa shi kuma zai iya auro wata ya haihu da ita wanda ba ta da laluran sikila din to kaga duk irin wannan ita an haramta mata ta can bangaren ga waɗannan marasa lafiya ne gaba ɗayan su babu wani mai kuzari a ciki kuma an haramta mata ta je ta yi aure ta samu waɗansu masu lafiya din ta hanyar koda in ya sake ta koda in ya rasu shi kuma shari'a ta ba shi dama zai iya auro wata misali ya kawo ta kuma ba tare ta tana da ciwon ba wannan ba zan iya ba da fatawa a kan shi ba ga fatan Allah umarji ya samu dace kuma Allah umarji ya ba ma yaran lafiya wannan shi wannan ba da ce mijin sa sani shi a gidan yari zai kan shekara goma sha yanzu yana tsaki amma iya ta sun na ce cewa sai an raba ta sai ya raba a wurin su shi ta kuma ta ce a a ba ta saba a iyayenta ba idan tana so ta zauna da shi a haka kuma za ta iya kame kanta ai babu matsala wani matsala nan shi ne zai dawo wannan tabbas ne amma ba a matsayin annabi ba ba da kuma littafi za a aiko shi ba zai dawo domin ya aiwatar da waɗansu ayyuka da suke nuna cewa dawansa ɗin alama ne na tashin kiyama daga cikin ayyukan da zai yi zai zo su haɗu da mahadisu yaƙi dujal sannan kuma zai karya cross wanda kiristoci suke ratayawa suna cewa shi ne zai zo ya kakkarya su duk inda cross yake shi annabi isan da kanshi zai zo ya kakkarya su sannan kuma zai zo ya kashe aladu sannan kuma zai zo a matsayin mai jaddada addinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam domin hadisai sun nuna zai zo ya tarar da mahadi a lokacin an tsaye da sallah ana ta da sallah za a yi sallah mahadi yana gaba zai limanci mutane sai ya gaga annabi isa ya zo sai mahajiya ja da baya don annabi isa ya limance su sai ya ce a'a ni ba na zo ba ne don in jagoranci mutane na zo a matsina mai bi ne saboda haka ka ci gaba da sallah shi sai ya bi shi sallah ɗin saboda haka ba wai zai zo da sabon addini ba ne da makamai a'a dawan annabi isa yana daga cikin alamu na tashin alkiyama manya-manya guda goma wanda allah ya ɓoye su wanda ɗaya cikin goma nan idan suka faru ɗaya ya faru to sauran za su biyo ne tamkar tsinkewan carbi yadda ‘ya'yan suke zuba haka to haka ne wannan shi ne to ba ta dai saku ba in ba ta yi abun da ta saku domin lokacin da ya ce in ya aure ta ta saku to malamai ah, at-talaqu bi sharti allaka abin nan din nan tun ba ah, abin nan ba ina jin zan duba wannan matsalan dai zan duba wannan matsalan domin malamai su yi magana akai amma ban san me suka rinjayar ba zan duba matsalan abini bashin ta gobe kuma a tuna mu domin lokacin da kake har in na aure ke kin sau to daga ran da aka daura aure kenan ta sau a gani to kaga waɗansu malamai ina jin su yi ta ikhtilafi ni ina son kullu rika samun maganan da take raje na manta wanne ne yafi raje din domin abu ne ba wanda baya yawan aukuwa ballantana a ce kullun ana ana yawan bada fata kana leƙa shi na karanta shi da dadewa malamai su yi ta bayani akai amma insha Allah tabaraka ta'ala abini bashi da sharadin a rika tunatar da ni fara biyu a rika tunata insha Allah ana masu kokon hanyoyi so da da ruwa da gani wani ba mu da ya ko da zaka da Qur'ani da shiga ya ci shi ma sai shi Allah ubangiji biya masa bukatunsa na alkhairi ya kare shi daga dukkan abin da yake so a kare shi daga gare shi na sharri mu ma Allah ubangiji ya biya mana bukatunmu na zahiri da na boye da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda Allah shi ya fi mu sani mabukatunmu ne Allah ubangiji ya biya mana su Allah ubangiji yayi wa rayuwar mu albarka Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karbi azumin mukan mu ya karbi ayyukan alkhairin mu da sallolin mu muna tawassuli da wannan zaman da muke yi muna sauraron littafin Allah da kuma tawassuli da zaman da muke a ɗakin Allah da tawassuli da azumin da muke yi da tawassuli da kwanakin waɗannan ramadana masu albarka Allah ubangiji ya yaye mana dukkan bala'i da fitinan da suka addabe mu da dukkan ƙasashen al'umman musulmi masu ta da su kuma Allah ubangiji ya takaita su a kansu can ya ajiye su a wani gu ya tara su ya saukar musu da sakamakon abin da suke aikatawa Allah ubangiji za mu zaman lafiya da karuwan arziki a wannan ƙasa tamu mai albarka Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya rinjayar da shi akan addini na kafurci da kafurai innahu waliyu zalika wal qadiru alai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh